السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير الوليد المرسلين سيدنا وحبيبنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب الإهلال من البدحاء وغيرها للمكي وللحج إذا خرج إلى منى بab al-ihlali ba mai bayani akan niyya min al-badha'i daga inda ake kira barha uri na cikin mina wa gaida ha da wani tirmaki ga wanda ya kasance mutumin makka na wallal haji ko wanda ya kasance mai haji idza haraja in ya hita ila mina zuwa ga mina wata ila dawo an tambaya dawo annan mujawida akan wanda ya kasance ya zo makka domin umra ko domin haji yula bebel haji ina zai niyya da haji kala ce wa kana mun umar radiyallahu anhuma abdullahi ibn umar Allah shaddadu su ya kasance yula be shi na niyya yau mutarwiyati shina niyya da haji amma ya mutum ta ta tara a sheke nan kaga Abdullahi ibn Umar idan ya zo yayi tamattu'i lokacin da ya tamattu'i in ya tamattu'i ne Umar sai ya kare to shina niyya haji yau mutarwati rana ta tara a sheke nan kaga sai rana takwas he watan sai in an ce wata ya tsaya bayan haji ya tsaya ɗaya gare shi biyu uku hudu biyar shidda bakwai sai takwas sannan shi ne haji ne to amma shi nan buhari ya kulle babi yace babul ihlal min al badahai bai mai bayani akan niyya ga inda ake kira badaha wuri na kusa ga makka yake wa gaida da wannan talima ke ga wanda an mutumin makka shi mutumin makka da ina zaniya haji da ina zaniya haji maluma suka ce wanda a cikin makka ya samu shi ne haji tun cikin gida ne ko kuma ya samu shi ne haji sai ya zo masallaci ko kuma ya samu shi niyyar haji sai ya baro makka ya taho da ha'u sannan shi niyyar wurin tsakanin mina yake da shi a tsakanin mina da ainihin makka zuwa mina ake kira da ha'u to ya samu sai ya zo wannan wurin sannan shi niyyar. ya ce wa gari hada wani talimaki ga mutumin da ya kasance cikin makka yake wallal hajji wanda alhaji haka ne wanda ya kasance alhaji na shi ma alhaji wanda ya kasance zo ya umra ya kare idan ka zo kai umra ka kare kana kana jiran lokacin haji shi ka kai haji to in an kace zuwa hajji ya tsaya da tsaya zulhajji ka samu shekaniya ko ko sirana ta takwas wasu maluma sun kace da tsaya zulhajji ka samu kai da wannan lokacin shine umar bin hadabi radiyallahu anhu kai da cewa zulhajji ya tsaya da niyya amma sauran sahabbai ba su niyya sai rana ta takwas kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance watan yayi ko kuma da umarci sahabbai ne sun kai to shi na ce idza haraja min minan wasu ila ada'un an tambaya da wani abi rabahin an mujawiri yulabbi an mujawiri akan mutum wanda ya kasance watan ya zo maka da ya zo maka ya umra ya kare shin ya umra ya kare lokacin hajji kama ina zaniya yace yulabbi shi an mujawiri an tambaye shi akan al mujawiri wanda a cikin makka yulabbi bil hajji yoshi na zaniya da hajji qala ce wa kana mun umar radiyallahu anhu ma yulabbi abdullahi ibn umar ya kasance shi na talbiya yau matarwiyati amma sai rana ta takwas rana ta takwas na zainiya a talbiyatu nan yulabbi ayu ayu hallilu ne ya haji ne wannan lokacin idza salla zuhura wa kashe kashe jannan lahin shi ne kashe jannan lahin shi ne idza salla zuhura lokacin da sallaci azhar wasta ma daidaita ala rahilati akan dabba tai to wannan lokacin zai niyya ashe kenan kaga shi Abdullahi ibn Umara idan ya zo Makka yayi umra ya kare to in an kace watan hajji ya tsaya ba zai niyya ba wannan lokacin ba da cewa zu hajji ya tsaya ba zai niyya shi anan cikin Makka zaman ne amma akwai lokacin da ya niyya da cewa zu hajji ya tsaya sai ki to ga ina niyya kuma ina shiga inda iyali na ai abin da ya kamata din niyya in hita kawai idza salla zuhura wa sawa ala rahilatihi wa qala abdul maliki abdul maliki yace an ada in yajo daga ada'u an jabirin daga jabir radiyallahu anhu Allah shaidda da shi yace kadimna ma annabi sallallahu alaihi wasallama mun shigo tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa halanna mun kai haji mun haƙari kadimna ma annabi sallallahu alaihi wasallama fa halanna mun shigo tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa halanna wata mun kai niyyar mu mun kai halacci fa halalna mun kai halacci kenan mun kai umra da mun haƙare umra mun haƙare fa halalna mun ka samu halacci to muna nan cikin makka zamanin mu lokacin da an kace zulhajji ya tsaya ba mu niyya haji ba hatta yomi tarwiyati sai da rana ta tako ta shigo sannan mun ka niyya waje mun ka sanya makka ta makka bi zaharin mun ka mai da makka bayan mu lokacin nan na <coughs> labbaina bil hajji mun kai niyya haji lokacin nan mun kai niyya haji wa qala abu zubairi abu zubair ya jo an jabirin daga jabiru a halanna bil badaha'i a halanna mun yi niyya min badaha'i da inda ke kira badaha'u shi na ce wata muka sanya maka baya gare mu wa qala ubaydullah ibn jurayj ubaydullah ibn jurayj ya ce li ibn umar radiyallahu anhuma ra'aytuka na gane ka idza kunta bi makkah in kana cikin makka a halan nasu mutane za su yi niyya idza ra'awul hilal lokacin da sun kaga wata da cewa an ga watan zulhajji ya tsaya sannan sai in ga kowa na ta niyyar haji kowa na ta niyyar haji amma kai ban da kai wallam tuhilla anta amma kai baka niyyar haji an ka ce zulhajji ya tsaya hatta yau mu tarbe ta sai rana ta kwata zo idan rana ta kwata zo sannan kai niyya fa qala ce lam ara nabiyya sallallahu alaihi wasallama ban ga manzon Allah bai hudu shina niyya hatta tambaye sa bihi rahilatuhu hatta sai lokacin da rahilatuhu da kuma tai tamba isa bihi ta zabu da shi ta fara tafiya da shi kaga shi manzo Allah lokacin da ya fito Madina kenan ashe ba da cikin Madina shi ka niyya ba bai niyya sai lokacin da fara ayyukan haji don haka ce kenan in niyya cikin birnin Makka da cewa an ga wata ina nazarin bai aikin ko na haji kenan na yi niyya amma ba wani aiki wanda biyo niyya ta don hakan ga abban yi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo Zulhulaifa dan madina bayan niyya sai da hulefa kuma ko zulhulaifa bayan niyya sai da haura kumatai ya gama ainihin niyya sai da na aiki na haji wannan shine shine hujja ta muqarran da su babu aina yusalli zuhra yawm tarwiyati bai mai bayani akan ina zai sallata az zuhur yawm tarwiya rana ta takwas watan rana rana ta qur'ana hitam rana hitamina ina ne zai sallata az-zuhr حدثني عبد الله بن محمد هو المندي حدثنا إسحاق والأسرق حدثنا يوسف حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألتنا تنبي أنس بن مالك رضي الله عنه قلت لك أهبني كبان لاباري بشيء دون أبو أقلت هو عندك سألتي ka fahimce shi annabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayyana sallar zuhura ina manzon Allah ya sallata azhar wal da la'asar yawm tarwiyat rana ta takwas qala ce minan minayisu qultu nace to fa aina sallal asara ina sallaci la'asar yoma na fari. radda an haƙa da jifa in an ka jifa an haƙa da an san za a hito an san duk wanda ya kasance zai jifa ta jifa ta ƙarshe za a ta bayan zawali to manzo Allah jifa bayan zawali da jifa bayan zawali yace to ina sallar la'asar saboda sai bayan zawali sun zai hito shi jifa kafin a ƙare jifan nan lokacin la'asar yayi yace to da ya taho yomin na yomin na fari da ya jifa ya ƙare zai hita ina sallar la'asar fa aina sallar asar yomin na fari qala ce bil abdahi ya yata bil muhasabi shine ake kira abdah sun masa annan kala ce in alaka aikata ka ma ya bal uka, amma kai wa da kagga ka kana yi kakkace in ka kada hajji duk inda manzon Allah yayi wani abu na zakai sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ka bi shugabannin ka inda kaga gabanin ka sun tsaya sun yi sallah asar ka tsananta ka sallah asar tare da su inda sun kai inda sun kai azhar kai azhar tare da su wannan kaga umarni na da bai shuwa gabanni, domin gudun kada a samu sabanin a samu rabo kawuna yace ga wanda manzon Allah yi amma haka yi wa da ne ka sun kai wannan abdullahi na umar ke nan hadisna Aliyu hu ibn madini sami'a aba bakar min ayyashin hadisna abdul azizi abdul azizi yace da kici na gamu da anas anas ha hawala sanada wa ne isma'il ibn abanin hadisna abu bakarin an abdul azizi qala halatu nahita ila mina zuwa ga mina yawma tarwiyat rana ta takwas falakitu anasan ne hadu da anzar radiyallahu anhu zahiban shina mai tahiya zahiban shina mai tahiya ala irin akan alahi ma da akan jaki ne shina saman jaki ne fa kotu na nace ayyana sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ina na manzon Allah sallallahu hadha hadha al-yawma ayyana sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ina manzon Allah sallallahu hadha al-yawma wannan wannan wannan yini cikin wannan yini ina da sallaci azhar sallata azhar fa qalat ci unzur kadiba ha gani hayya salli umara uka fa salli kadiba haka inda ka sun kai sallah ka sallah tare da su kenan ba sai ka ce ba sai ka koyi ba sai ka san da manzon Allah ya ba dan wanda manzon Allah ya kan yi da hili samu na gaugawar tahiya don haka ya sallah wannan wurin in kai ko ka samu irin wannan hilin ba kace sai ka rutsa ka rutsa ke da ko haka shin rana ta fadi don haka inda shugabannin ka sun katsa sun kai sallah kai ma ka tsaya nan kai sallah kada ka wuce umarnin shugabanni haka ku ci aikin shugabannin ka don haka ce wanzur ka diba ha gani haisu salli haisu yusalli umara fi salli. babu salati bi minan bayan bayani akan sallah mina sallah mina ana yin ta wasu na kasar su ba su kasaru hadisna ibrahim ibn munzir hadisna ibn wahab ahbarani yunus an ibn shahab قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه لجماهي هنا عبد الله بن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى منذ الله صلى من wa abubakar abubakar shi ma raka'a biyu wa umar umar ya raka'a biyu wa usmanu shi ma usmanu ya raka'a biyu sadaran min hilafatihi amma farkon halifanci ne to bisa ga wannan sai da malikun asil da auza'i suka ta akan cewa duk wanda ya zo mina mutum mutumin makka na kasar zai ba zai cika sallah ba amma sai zai kasance da shafi'i da ahmadun da hanbalin da isa ibn rahawaihi da abu saurin sun ka ta akan cewa wanda an mutumin makka in ya zo mina in ya kasance ta ce ta kai kasaru shi kasaru in ba in bata kai bai cika sallah don haka ga nan duk wanda ya kasance muqimun nabi minai shi ba zai yi kasaru ba duk wanda azan mina wanda ya kasance mina na awwalin zamanai ba zai yi kasaru ba haka wanda ya kasance alfa awwalin zamanai in ya zo mina ba zai yi kasaru saboda kai kasaru ba amma su maluma sun kace wanda bur alfa ya zo mina zai yi kasaru saboda ainihin ainihin wurin akawa kasaru ba ta hiya ba to in haka na a shekin nan kaga da wanda abba ko da dan gida duk gudana dukkanin su ko wannan su zai zai kasar in yazo wannan ba zai cika sallah ba amma Usman Affan radiyallahu anhu sadara min hilafatihi ya kasance kasar shi kai amma da baya kasance cikawa shi kai ita ma Aisha radiyallahu anha cikawa ta kai حدثنا آدم هو حدثنا آدم هو عن أبي إياس حدثنا شوبة عن أبي إسحاق الحمداني هو أسبيئي عن حارث بن وهب الخزائي رضي الله عنه قال salla bi nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya salla da mu wa nahnu akasaru mu amma hiyo ma kunna abinda mu ha kasance da dai manzo Allah ya salla da mu lokacin nan mun hiko lokaci yawa wa amanu sannan kuma ta mun hiko lokaci samu aminci ya ya salla da mu bi minan ka a raka'adu ka a ce wannan a ayata saboda haufi ba salatul haufi ce. yace mun hiko mun yawa ga wannan lokacin duk inda an ka hito yace sahabin manzo Allah ne yace manzo Allah ya muna raka'a biyu minan amma kuma lokacin nan mun hiko wani lokaci yawa saboda ga hajjatul wada'ina musulmi sun hi kowane lokaci wannan yawa bisa wannan lokacin lokacin nan sahabbai suna da yawa sosai sosai kwarai da gaske musulunci ya bungulo ya bungulo ya cika sosai sosai yace mun hi kowane lokaci ya bisa ga inda anka hito sannan kuma mun samu amince kowane lokaci amma kuma ya mun sallah min nan min raka'atayn rak'a biyu rak'a biyu mun mina ashe kenan kaga sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallah na raka ayabu. Do haka ce babu salatu gida. Amma bai ce da ka ake ni ba. Saboda matsala lafiya ce. Haddasa na kabe su tauna ugu ba. Haddasa na su hwaya nu. Kuwa sauri an Amashi. Kuwa su laima maharana. An Ibrahima. Kuwa a Ibrahima. Kuwa in zida an An Abdullahi ma zida. annahi an abdullahi huwa ibn mas'ud radiyallahu anhu qala ce sallatu na sallama annabi ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rak'atain rak'adu wa ma abi bakrin ta da abubakar radiyallahu anhu rak'atain rak'adu wa ma umar ta da umar radiyallahu anhu rak'atain summa sa'annan tafarraqat bikum ad-duruqu sannan fahimtoci sun ka saba muku kun ku samu sabanin fahimta wasu su ce ay rak'a biyu wasu su ce faya laita hazzi min arba'in raka'atani mutaqabbalatani faya laita hazzi kai ton rabona min arba'in kai faya laita hazzi kai ton rabona raka'atani mutaqabbalatani shine labarin laita faya laita hazzi kai ton rabona watan na gure shi rabona shi kasance raka'atani raka'a biyu mutaqabbalatani karbabbu min arba'in daga a hudu da ya kasance sallah ta da Usman afana. yayi raka hudu sai raka a hudu to na yayi raka a hudu tare da Usman fana domin bai umune na bai shugabanni amma shi raka a gada ne yi hudu yace fa ya laita hazi kai ton rabona raka'a ne raka'a biyu kace dai rabona fa ya laita hazi kace dai rabona raka'a ne raka'a biyu na ta ne wanda kasance karbabbu mai 40 daga raka'a hudu yace na yi raka'a hudu amma ko ko ko biyu Allah karba alhamdulillah hmm. saboda biyu shi ke tare da mazu Allah sallallahu alaihi wasallama fa ya laita hazi, raka a ta ni ta ni ne labarin laita ba talli 40 ko 140 140 daga a hudu to yan ka ce haka nan na kuma in an ka ce fa ya laita a ta ni shi kuma nan an ka ɗauki laita tana zuba ga maƙuli biyu laita ta yi ba ga maƙuli biyu kenan fa ya laita hazi ka a taini ina ganin wannan kauli na wannan na fara'u ra'ayin fara'u ne shi ga ra'ayin fara'u kana cewa watan laitali malan laitali malan watan laitali malan fa'a hujja wajen fa'a hujja ɗin nan jumlan nan wurin nazba take ba wurin raba take ba amma in kace laitali malan an san malan shine sunan laita fa'a hujja an san shine labari to nan fa ya laita hazzi hazzi shine sunan laita raka'atani mutaqabbalatani raka'atani shine labarin laita tani la'atina na raka'atani min arba'in mafahin hudu babu so mai wani arfa ta ba mai bayani akan azumi ranar arfa ana yi ko ba a yi hadisna aliyu na abdullahi huwa ibn madini hadisna sufyanu huwa ibn uyana an zuhuri daga zuhuri hadisna salimun huwa ibn abdullahi qala a ah, hadisna salimun qala sami'tu mai ranku mola ummi ma to gaskiya na ina zuwa hadisna aliyu na abdullahi huwa ibn madini hadisna sufyanu huwa ibn uyana حدثنا salimu ba an zuhuri ba wasu maluma sun ce babu zuhuri cikin wannan riwaya saboda an yi cece ku ce akan shigo zuhuri da nan ga wasu malum sun kace a'a sufyanu ya jo daga zuhuri sannan kuma ya jo ga salimu babu wata da don haka ce haddasa sufyanu sufyanu ya ga mini ibnu uyayna an zuhuri daga zuhuri haddasa salim salim ina ana kina ne salim ibnu abi umayyata ana mai laqabi abun ana mai kina abu nadari mola umar ibn ubaidillahi ba salimun na ba ɗana abdullahi salimun na ibnu abi umayyata abu nadari mola umarin ubaidullahi kana ce sami'tu na naji umayru mola ummul falal ne kasance barin ba na ummul falal yace ya jo an ummul falal daga umar falal shakkan nasu mutane suna kokan toyo mu arfata fi so min nabi ga azumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma suna gaddama ga wata riwaya musu mutane mutane sun kasance suna gaddama ranar arfa shin mazo Allah sallallahu alaihi wasallama dauke da dauke yake da azumi ko bai dauke da azumi watan sai dai tace fa ba asu na aika da nabi inda mazo Allah sallallahu alaihi wasallama bi sharabin da abin sha fa sharibu ya sha shi na aika mazo Allah abin sha kuma ya sha ashe kenan ka nan babu so mai mai arfata ba mai bayani akan azumi ranar arfa ana yi ko ba a yi ana yi amma haban da wanda ya kasance haji zai yi wanda a wurin haji shi ka ba zai yi ba saboda in yace shi azumi ba zai samu karfin ibada ba kuma nan ana so mutum shi wata ibada bayan kai wata ibada kuma ka dace kana ta addu'a kana ta roƙon Allah kana ta zikiri to zikiri da haylala da yawan ibada ba su da ba su da ga wanda kasance mai azumi na ba zai su da karhi sosai ba amma gara ka ci abinci in ka ci abinci ka miƙe kai ta ibada in an ka je ma an ka ji kishirwa ka sharuwa kuma kai ta ibada to ya kasance kana ɗauke da azumi wannan ba zai samu ba babu takabiri ko babu tarbiyatu takabiri idza gada min mina ila arafata babu tarbiyati ba mai bayani akan tarbiya wa takabiri da kabar bari idza gada min minan idan yi waya gari da mina ila arafata zuwa ga arfa shin zai kabbara ko ba zai kabbara ba tarbiya zai yi ina tarbiya ke yankewa wasu maluma sun ta akan cewa tarbiya na yankewa idan mutum ya tashi da arfa ya tashi da mina zuwa arfa saboda da mina zuwa arfa shikenan lokacin ayyukan haji sun kare tahiya ta aikin hajji ta kare zuwa arfa kenan nan wanga ruju'i na rujui bai da bai da wani aiki babu wani aiki cikin ruju'i aiki na wajen tahiya don haka su maluma suka ce to wanda ya kasance mai hajji ne zai fara tarbiya tun lokacin niyya ta yi ba zai yanki tarbiya ba sai ya zo mina in ya zo mina kuma zai yanki tarbiya ba sai ya isa arfa amma idan ya isa arfa wajen juyuwa ba zai tarbiya ba don haka ce babu ta ta kabiri idza ga zamin mina ila arfata bai mai bayani akan tarbiya da kabbara shin duk gudana ko suna da bambanci Iza gada minan lokacin da ta hada mina ila arfa ila arfa ta zuwa ga arfa hadisna abdullahi ibn yusuf <coughs> wa tinisi أخبرنا مالك أن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل يتم بأن سمن مالك رضي الله عنه وهما قادياني alhalin su dukkanin sun yi sabko minan daga mina ila alfa zuwa ga alfa fa kuntum ya kun kasance tunda ona kuna aikatawa fi hadal mai cikin wannan yini ma rasulullahi ta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama faƙala ce kano yuhillu minna almuhillu almuhillu mai niyya almuhillu wato mai halala kana ya kasance yuhillu minna shi na halala daga cikin mu wala yunkaru alaihi ba a musanya mishi wa yakbiru minna to kana yuhillu minna almuhillu almuhillu mai talbiya kana ya kasance yuhillu shi talbiya minna daga cikin mu nan nan ga abin shi kan da halalan nan ya ta abin ga talbiyatu yuridu biha talbiya kana yuhillu minna almuhillu almuhillu mai talbiya kana ya kasance yuhillu shi da talbiya minna daga cikin mu wala yunkuru alaihi ba musanya masa ba wa yukabbiru minna almukabbiru almukabbiru mai kabbara wa yukabbiru shi na kabbara minna daga cikin mu wala yunkuru alaihi ba musanya mishi ba to shi ne ce babu talbiyatu wa takbiri idza gada mina ila arfata kenan ko ne ana yi babu tahjiri bir rawahi wa ma'arfata babu tahjiri ba mai bayani akan watan tahiya da zahirin rana bin rawahi lokacin hita yau ma'arfa ranar arfa wata ana hita da mina ana barin mina cikin zahirin rana ko kuma ana barin arfa da gotawa rana da cewa rana ta gota sai a baro na miratu in an bar mai sai a haɗo cikin hilin arfa hilin arfa zahi gare shi sosai to idan aka zo nan za a hito cikin tsanin zahirin na rana kada a yi jinkirin hitowa ka a ce sai ta sanyi sannan a hito to shi ce babu ta hajeri ba mai bayani akan hita cikin zahi bin rawahi lokacin ta hiya yau ma arfa ta arfa hadisna abdullahi ibn yusuf a habar na malikun a shahabin an salimin kalar ce kataba abdul maliki abdul maliki ibn marwan ya rubuta ila hajjaji zuwa ga hajjaji yace allah tu halifa ibn umara kada ka saba ma abdullahi ibn umar fil hajji dukkan ayyukan hajji faja amnu umar radiyallahu anhuma abdullahi ibn umar yazo da yazo wa ana ma'ahu in ji shi salimu ce ina tare da mahaifina wa ana ma'ahu ina tare da shi Yau arfa rana arfa hina lokacin da za ka ta shamsu rana ta gota da gotawar rana sai ta taso saboda me da can shi abdul malik ibn marwana ya ce ma ainihin shi hajjaju kada ka yadda ka saba ma abdullahi ibn umar ga sha'anin haji duk inda ce ka tsaya ka tsaya nan duk abin da ce ka aikata ka aikata yace to ni kuma ina tare da mahaifina lokacin da rana ta gota fasaha inda suradiq al-hajjaji fasaha sai shi abdullahi ibn umara ya daga murya ce sosai inda suradiq al-hajjaji inda suradiq al-hajjaji gon hema ta hajjaji radiyallahu gon hema ta hajjaji fa halaja sai hito wa alaihi milhata wa alaihi shina tare da milhafatun zane wanda kasance mu asfaratun ta wa alaihi milhafatun shina tare da zane mu asfaratun wanda kasance tana dari ne wanda kasance jijini watan yana tare da harami amma harami ne ba fari ba fari ne wannan hajjaju kenan an san dai shi na taiwon saba ma sunna mazo sallallahu alaihi wasallama amma don haka dai maluma sun yadda da ana isa ana iya sanya fari wanda a fes wannan musahabi na amma abinda a sunna dai ka sanya madarmi ka sanya mayahi ko kasa wanda ba fari babu komai aikin ka yayi rida'un dai a izarun wani rida'un za a sanyawa don haka ce wa alaihi ya hito shi na lagida milhafatun zane wanda kasance mu asfaratun ce wanda kasance ja ce faƙala ce malaka ya aba abdurrahman me same ka naji ka daga murya ka sosai ka kira ni faƙala ce an rawaha watan ka hito mu tahi lokacin hitowa yayi in kunta turidu sunnata amma in kana nuhin sunna ka hito lokacin hitowa don haka ce babu tahajjud bi rawahi wa ma'rifata fa qala ce hadhihi sa'a cikin wannan lokaci qala ce na'am cikin wanga lokaci na zahira na zaka hito in zaka hito in dai zaka ga sunna yanzu a lokacin hita Ƙalace ce fa anzu ka jira ni hatta ufila ala ra'si har in zubarwa ga kaina in tahi dan yo in dan watsarwa sannan in hito summa sa'anna ahruja in hito fanazal sai abdullahi sauko da sama dabba ta saboda ya ce shi ba shi dama shi shiga shi dan watsa ruwa shi hito to shi na sai ci tona baka dama ka shiga shi ko shina sama raƙumi ne da shi da mabiyanai sun ka sauko suka jira shi fanazala sai abdullahi bin umar ya sauko lokacin da sauko hatta harajal hajjaju har hajjaju shirya ya hito fasara bayani wa bayna abi sai hajjaju ya shiga tsakanina da mahaihina fasara sai bayani tsakanina wa bayna abi tsakanin mahaifina, kenan sai samu tsakiya kenan hajjaju na tsakiya mahaifina na gehe ni kuma ina gehe mun sanya hajjaju tsakiya kenan <coughs> fasara bai niyo bai na abi ya kasance ta tsakaina da mahaifina lokacin da ya kasance cikin irin wannan tahiya ya ce mi faƙoƙin ce in kunta turi da sunnata in ka kasance kana son sunna faƙasar da hudu ba ta taƙaita hudu ba ka kada ka tsawaita hudu ba wa ajali kufa amma kuma ta da tsayi saboda hajjaju mai fasaha ne kakka zo ka dade kana hudu ba mutane har su kosa cikin zahirin rana yace in ka zo ka takaitar da hudu bakka bayan ah, mm, ko daidai muke ko faqatul hudu bata ka takaita hudu ba bayan ka takaita hudu ba kuma wa ajali kufa ka ta da tsayi kada ka dade tsaye har mutane su kosa faja Allah yanzu ila Abdullahi sai shi wannan hajjaju shi ga shi da Abdullahi shi na ganin shi wai abin ga da Salim mai fadi haka na ko ba haka na ba shi na an kace ashe kenan kaga almajiri na iya bada fatawa ga malami ne sai kasance ga Salim ya bada fatawa ga ban Abdullahi bin Umara wanda kasance sahabi na shi kuma dan sahabi na kuma ya san sahabi ne ya shi ilmi amma kuma tare da haka nan sai bada fatawa ga ban malami ne to sai kasance hajjaji sai kama dibin Abdullahi bin Umar shi ganin shin magana ga dan ga hudi zai musanya ta kuko da tabbatar da ita sai ce ni ma da azalika lokacin da ya ga wannan ma da azalika abdullahi lokacin da abdullahi ya ga shi hajjaju shina dibi ne shi son shi magana kenan kala ce sadaka abin da ya gaskiya na in dai kana son ka bi sunna ka takaitar da hudu baka sannan kuma tan ka wata da tsayin ka ka wajen tsayi babu lukufi Allah da bata bi arfata bai mai bayani akan tsayuwa akan dabba arfa حدثنا عبد الله بن ملما هو القانبي عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله an umaydi mola abdullahi ibn abbas ce an ce mola mola maimuna nan kuma an ce mola mola abdullahi ibn abbas ce kuma an ce an umaydin hadisna umaydin mola maimuna ko hadisna eh, ko yace a habar sami'na umayran ko sami'a umayran ya ji umayru mola maimuna yace ya ji an maimuna daga maimuna ce inda muka hito nan kuma abin da yace an umaydin mola abdullahi ibn abbas to ai wannan shi na yiwa saboda wannan Hmm. mola umar falali ka san in ce can watan umairan mola umar falali nan kuma umairan mola abdullahi ibn abbasan ai wannan shi na dokuwa saboda ita umar falali batu ai wa abdullahi ibn abbasan ce ashe nan wannan bawa ya zauna ga hannunta da baya koma gawa ya koma ga ainihin abdullahi ibn abbasan a an umairan daga umairu mola abdullahi abbasan ya ce ya jo a umar falali daga umar fal bintul haris da haris anna nasan haƙiƙa su mutane ihtalafu sun yi sabani inda hagunta yau ma'arfata ranar arfa fi somin nabi ga azumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala ba'dhum sashin suke sa'imin azumi yake wa qala ba'dhum sashin suke laysa sa'imin ba azumi yake ba fa asala ilaihi bi qadahi labanin ta aika mishi da makai na nono wa huwa waqifun shi na tsaye ala ba'irihi akan raqumi ne fashari ba kuwa shashi babu ruqufi ala ala dabati bi arafata babu ruqufi ala dabati bi arafata wa huwa waqifun ala ba'irihi shi na sama raqumi ne tsaye ya amsa fashari ba kuwa shashi babu jam'i bayna salatayn yawm arafata babu jam'i yawm salatayn ba mai bayani akan tara tsakanin sallah biyu bi arfata can alfa wa kala ibn umar radiyallahu umar ya kasance Allah shaidda da su idza fatar ku salatu idan sallah ta kuce mishi mata da imam limami jama'a bainahuma sha jam'i su shi kaɗai. nan jam'in da aka yi ranar arfa ana yi ne da gotawa rana da gotawa rana liman zai tara jama'a shi musu sallah raka'a biyu ta azhar bayan an kare shi tashi da asar raka'a biyu to shi ne ce babu jam'i bi arfata bai mai bayani akan tara tsakanin sallah guda biyu arfa can arfa. abdullahi ibn tunda an kace jam'i ashe liman kai kenan to idan limin ya irin wannan jami'i ya kare kai baka samu wannan jami'i ba za ka sallah kai dai shin za ka yi jami'i ko ko za ka yi azhar cikin lokacin ta sai lokacin asar sannan ka dasa cikin lokacin ta to nan maluma sun samu sabani akan wannan amma abinda mahiyan maluma sun ka ta akan cewa idan ya kasance ko da ka zo liman ya riga jami'i da jama'a in za ka yanta kai kadai za ka yi ta jami'i tunda Abdullahi bin Umar ya kasance idza fatat salatu idan sallah ta kuce mishi ma al-imam ta da limami jama'a shi jam'i bainahuma wa qala laysa laysa sa'adin yace hadathni uqailun annabi shahabin qala ahbarani salimun anna al-hajjaj ibn yusufa Haƙiƙa hajjaj dan yusufa amana zan lokacin da sauka bi ibn zubair ga abdullah ibn zubair radiyallahu anhuma Allah shaidar da Zubairu da mahaihi ne Allah shaidar da Zubairu abdullahi shaidar da Zubairu shine mahaihin shi shi radiyallahu anhuma dinnan sa'al abdullahi ya tambaye abdullahi kaifa tasna'u fil mawqifi ya ka kai wajen tsayyo mu arfata yana arfa ya zaka yi fa qala salim sai salim ya ce in kunta in ka kasance turidu sun da kana son sunna fa hajjil bi salati ka gaugotar da sallah kai sallah cikin gaugawa kai cikin tsanin zahin rana fa hajjil bi salati yawm arfata kai sallah cikin zahin rana ranar arfa fa qala abdullahi ibn umara sai abdullahi ibn umar ce sadaka ya gaskiya innahu haqiqa cewa su sahabbai kanu sun kasance jama'una suna jami'i bain zuhuri zuhri wal asr tsakanin azhar da al-asr fi sunnati amma kuma suna bi sunna fi sunnati saboda bi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuma guda mai dayyan haka nan sunna ce fa qutni ce li salimi in ji zuhri fa qutni li salimin afa Allah zalika rasulullah sallallahu alaihi wasallama shi ma manzon Allah cikin hitowa shi sallah ta azhar da asr jami'i fa qala salimu sai salimu ya ce mazhuri fa hal tattabi'una fi zalika illa sunnatahu shin ba ku ai ba ku bai komi fi zalika akan wannan illa sun tuhu in ba sunna ta ba sunnan manzo akan ni ba sunnan wani ba babu kasar da hudu ba ta bi arafa ta ba mai bayani akan takaita hudu ba ranar arfa hadisna abdullahi ibn mallama huwa al-qanabi ahbarana maliku an ibn shahab an salim ibn abdullah anna abdul malik ibn marwana kataba ya rubuta ila al-hajjaj zuwa ga hajjaju an itamma an ya atamma ya rubuta ma hajjaju ce ma hajjaju Anya a atamma bi abdullahi ibn umara shi koyi da abdullahi ibn umar fil hajji lokacin hajji falamma kana yawmu arfa yayin da ranar arfa ta kasance ja amna umar radiyallahu anhuma abdullahi ibn umar yazo Allah shaida da su wa ana ma'ahu salimu ce ina tare da shi hina lokacin da zagata shamsu rana ta gota aw ko kuma tanzala ta gota shakka shi tarawi fasaha inda fitsadihi ya daga murya ta gon hema tace aina haza ina wannan yake kaga bai ce mishi ainal hajjaj ko ainal amiru tace aina haza ina wannan yake fa haraja ilaihi sai hajjaj ya hito fa qala ibn umara sai abdullahi ibn umara ce masa arrabaha shikenan lokacin hita ya hito mutahi fa qala ce al'ana yanzu qala ce na'am qala ce an ne ka jira ni ufilu ala ufilu alayya ma ko an zurni ka jira ni ufilu in zuba ma an ruwa alayya akan jikina fa nazala umaru fa nazala ibn umar radiyallahu anhuma abdullahi ibn umar Allah shaddada su ya sauko da saman dabba ce da sauko ya jira shi hatta harja sai da hajjaji ya hito wa sara bayni wa bayna abi yatta hi tsakanina tsakanin mahaihina fa qultu nace in kunta in ka kasance turidu kana son an tusiba sunnata kai daidai da sunna al yau fa qasulil kudu ta ka takaitar da hudu wa ajali wuqufu kuma ka gaugwatar da ka gaugwatar da tsayinka qala ibn umara sai abdullahi ibn umar ce sadaka abin gade faɗi gaskiya na babu ta'jili ilal mawqifi bai mai bayani akan gaugawa wajen tsayi babu ta'jili ilal mawqifi ko babu alqufi bi arfata babu yuje yuri guda alhamdulillah